baya ka 'yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala za mu tattauna a karo na goma sha hudu game da yakin sojojin Najeriya da 'yan fashin daji musamman Bello Turji da Tawagasa da sauran 'yan ta'adda makamantansa a wannan karan muna tafa da zazzafan martanin shahararren malamin addinin musulunci Sheikh Murtaza Asada a karo na biyu ga Bello Turji bayan kashe uban gidan Bello Turji din Halilu Sububu kowa ya ga wani bidiyo da bello turji ko mun yi shiri a kai kuma mun yi tsokaci game da mun yi fashin baki akan bidiyon tare da karin bayani wanda ya kamata a kai inda bello turjin ya fito a cikin bidiyon ya yi ikirarin zai kashe shak mutata sada tare da cin alwashin cewa yana nan yana hakonsa don ran da ya zo hannunsa sai ya kashe shi gami da kalubalantar shak murtala ɗin, in ya isa ya zo dokar daji a gurin da yake sai dai ba da jimawa ba malam murtala din ya fito ya yi zazzafa martani ga bello turji game da nuna hakikanin dalilin da suka sa bello turji duk surutan da a takaice dai duk dogon surutun da bello turji sako kaɗai yake so ya isa a ƙarshen maganarsa shine a yi haƙuri wato ya karaya ya tsorata ya ga an kashe mai gidansa halilu sububu ya ga irin alwashin da sojojin najeriya suka ci sai sun cin masa eh, sun ce yana kirga kwanakinsa ne abin da ya rage masa bai taka kara karya ba ta kace dai sun ci alwashin kawar da shi kamar da suka ci alwashin kawar da Halilu Sabo sakamakon karaya da ne karshe ya fito yake cewa ayi hakuri ma'ana duk wanda ya cuta ya yafe masa saboda ya san kwanakin sa a duniya suna da karya shi sai ya ce wanda yake ganin nayi ba daidai ba yayi hakuri saboda wannan sako ne na irin masu kifa dadin nan ba za a iya fitowa kai tsaye a ce jama'a na yi kuskure jama'a na zub da jina ne na zalunci mutane wanda na zalunta ina nema ya yafe ba zai iya fitowa yi wannan magana ba sai ya bige da wancan kamar yana iya tuna abin da zai iya biyo baya bayan mutuwa yake so ya wanke kansa sai dai Sheikh Murtala Asada ya sanya masa sharadi sharadin a yafe masa shine ka uwar da ta haife shi irin cin zarafin da yawa matan mutane da iyayen mutane ya kawo uwar ta sa ai mata haka in ya so sai ai magana yafiya din duka mu muna da masaniya game da tuhume-tuhumen da ke kan Bello Turji na ayyukan ta'addanci da suka shafi tozarta haƙƙin ɗan adam da tozarta mata an zargi bello turji da saka mata a cikin masallaci shi da yaransa su yi alfasha da su su musu fyaɗe an zargi bello turji da zuba matafiya a cikin mota kimanin mutum arba'in ya banka musu wuta wanda ya aikata wannan a yau shi yake da bakin ya nemi a yayi haƙuri in ya yi kuskure ba shakka wannan rainawa al'umma hankali ne haka kashe kamar murtala asada ya kara tona asirin bello turji da irin ɓoye-ɓoyen da yake duk da yana ikirarin cewa ga gurin da yake amma ya canja guri ya koma wani wajen ina ne inda bello turji din ya koma saboda a tsoron kada jami'an tsaro su ci masa kuma yanzu ma dai malam murtala asada ya kara tona asirin gurin tabbas ƙarshen al'amari dai za a cin masa insha Allahu ta'ala ba ta bata lokaci ba bari in saka muku jawaban Sheikh Murtaza Asada waɗanda suka hada da zafafan addu'o'i ga dukkan 'yan ta'adda waɗanda suka hana ƙasar mu zaman lafiya ah, abinda zan ce sai dai mu gode ma Allah mu gode ma Allah Allah shi ka bada nasara ya bada nasara ko bai basuwa ba muna roƙonka Allah wannan nasara da ka basuwa Allah ka ƙara ba jami'an tsaro irin wannan nasara ya Allah wannan falala da baiwa da kai muna ya Allah muna godiya gare ka Allah yana karɓa addu'a bayan Allah ko bai karɓawa to ku yi ta hoshe ma Allah da kuka cikin dare kuna roƙon Allah duk inda dan ta'adda yake Allah ya ba jami'an tsaro sa'a a yi maiwa da an kawa Halilu Sububu ya Allah muna godiya gare ka ya Allah muna godiya gare ka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 watawallin maradun wannan magana in akwai mai inkari ya hito ya inkari dama cewa mun kai barawo na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 好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 bari mu wallahi kaza ni abin da nake cewa faɗi inda kake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 kuma ita ta tsarmi ta'addanci, gindi mi a hujja ta mi a dalili gwamnatin zamfara wadda ta kau ta gwamna excellency matawallin maradun duk wanda aka faɗi haka ya san kowa an matawallin maradun a saboda haka abin da ya samu muka zargin sun ma mata'addanci gindi yanzu a dubi akwai wasu mutane duk wani ɗan ƙaramar hukumar mulkin shinkafi da zurmi da isa bai isa ya ƙaryata wannan bidiyon ba kuma bai isa ya ƙaryata mu ba akwai wasu mutane duk wani wanda ko da ɗan Najeriya shi wanda a can kama kana Bauchi baka san matsala ba kana Kaduna baka san matsalar Zamfara ba to muna tabbatar ma da gwamnatin tarayya ita in bata sani ba akwai mutane zan ba da shaida da hujja da dalili da takamamman magana wadda duk mai hankali ya je ya karanta ko kuma ya je ya binciki tarihin waɗannan mutane kuma inga aka je aka yi magana da su a bamu wannan wuri ko a bamu mina ne ko a ce muna mina ne to mu mun fito shi matsayina na ɗan ƙasa ga na fito tsakanina da Allah na gai gaskiya gwamnatin zamfaro da ta gaba da ta matawalla ita ta tsare makarya ke to yan masu kallo Allah muku rahama mun saurari jawaban malamin tara asada da wasu yan bidiyoyi da yanku daga maganin turji yana mai ƙara tona masa asiri da shi da iyayen gidansa hakika yan Najeriya sun yi munna da kashe halilu sububu kuma suna nan kamar yadda malam murtala din ya faɗi suna jiran abin da ya tarabba suna bihi da addawa'ir suna jiran abin da zai faru da shi bello turji saboda jimawa da yana saka 'yan najeriya kuka yana saka 'yan najeriya a tashin hankali yana batawa 'yan najeriya rai ta hanyar jiyar da su miyagun labarai na ta'addanci waɗanda ko akan dabobi ake aikatawa hankali ba zai taɓa kwanciya ba balle akan mutane maganar da cewa an zalunci fulani wacce hujja ce da suke yawan yayata shi kansa sububu ya dogara da wannan magana cewa an zalunce su an musu kaza an musu kaza an musu kaza ko shi turji din a cikin manganinsa akwai waɗannan duka wannan maganar ba za ta zama hujja wajen wani ya fake da wannan ya rika aikata ta'addanci akan wanda bai ji ba bai gani ba ƙarshen al'amari a ce a yafe masa a ce an yi sulhu ya ajja makami kuma ya da cikin jama'a ya zauna ya ci gaba da rayuwa wannan shi ma wata ɓanna ce mai zaman kanta domin kuwa duk wanda zai yi ta'addanci yana iya yin irin wannan ya abin da ya ga dama karshen al'amari ya zo ya ce ya tuba ya ajiye makami shi ma ya ci gaba da rayuwa a cikin mutane idan ma gwamnati ta ce ta yafe an kyale shi shin talakawan gari za su yafe sai dai fasa ƙasa ya tafi wata duniyar